Ɗaruruwan tsaffin mayakan ƙungiyar Boko Haram da mutanen da ta yi garkuwa da su ne ke kan layi domin karɓar abinci a garin Mozogo da ke kan iyakar kamar da Najeriya. Da ganinsu sun gaji kuma suna jin yunwa. Cikinsu har da Asta Hamina mai shekaru arba'in da biyar a duniya, wadda sojojin ƙasar kamar suka kawo ta wannan sansani a makon da ya gabata. Ta ce sun tsinto ta ne a cikin dajin Sambisa inda 'yan ƙungiyar Boko Haram ke da ƙarfi a baya. kafu ma kafulu non ma fi ah, be yalla na gani kafu ba kana numu no ba kana no Hamina ta ce idan ta tuna da irin azabar da ta sha a dajin Sambisa tana matukar tsoro da addu'a irin hakan ba za ta ƙara faruwa gare ta ba a rayuwarta. Ta ce fatanta shine ta koma gida ta sake buɗe wani sabon babi na rayuwarta, amma kuma fatan nata na komawa gida ba lalle ba ne ya tabbata a kwana kusa. Wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su sun yi ikirarin cewa bayan da mayakan Boko Haram suka kai musu hari suka kama su a ƙauyukansu suka tafi da su Najeriya. An tilasta musu wajen zama mayakan ƙungiyar, an kuma yi amfani da 'ya'yansu a matsayin 'yan ƙunar baƙin wake. Arona Abba, wani shugaban al'umma a garin Mazogo, ya ce a halin yanzu ba su shirya karɓar waɗannan mutane da aka yi garkuwa da su ba. yana cewa wasu daga cikinsu an cusa musu aƙidar ƙungiyar boko haram wasu kanu demandons maintenant à l'état il faut que la population soit sécurisée ce n'est que ça Haruna Abba ya ce da farko dai suna son gwamnatin Kamaru ta tabbatar musu da tsaro da hanyoyin kare lafiyarsu. Ya ce ababen rayuwa a ƙauyukan ba za su ishe su ba idan har suka bar waɗannan mutane suka dawo. Saboda yanzu haka 'yan ƙauyen na fama da matsalar ƙarancin ruwan sha wanda zai yi kamari idan har suka ƙaru. Garin Mozogo na ɗaya daga cikin garuruwan da suka yi fama da ta'addancin Boko Haram, inda aka ƙone musu makarantu da kasuwanni da majami'u da masallatai. Mijin yau Bakari, gwamnan jihar Arewa mai nisa, ya yi kira ga al'ummomin yankin da cewa su haƙura su karɓi mutanen, ya kuma tabbatar musu da cewa gwamnati za ta ba su tsaro. Beaucoup ont pu traverser, tous disent avoir rompu avec la secte, ils sont prêts a revenir eh, ya ce yawancin mutanen da aka kubutar ɗin daga ƙungiyar boko haram sun tabbatar masa da cewa ba su da wata alaƙa da ƙungiyar kuma sun shirya dawowa domin bayar da gudunmawarsu ga ci gaban ƙasa ya ce cikin mutanen da ke a sansanin akwai yara 'yan mata 120 da yara maza 125 da ma ƙananan yara masu yawa waɗanda suka nemi hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya da ta samar musu da makarantar marayu, a kuma ƙara musu tsawon lokacin zama a sansanin. Sojojin haɗin gwiwa daga Kamaru da Najeriya da Chad da Nijar tun shekarar ta gabata suke yakar mayakan Boko Haram, amma har yanzu 'yan ƙungiyar na ci gaba da zama barazana a yankin. Tashin hankalin dai ya fara ne daga arewa maso gabashin Najeriya shekaru takwas da suka gabata, ya kuma yi sanadiyar rayukan mutane dubu ashirin da biyar da kuma yin sanadiyar sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari shida barin gidajensu.